yayin da mabiya addinin Kirista a fadin duniya ma ke ci gaba da bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabon shekara. Yanzu haka wasu matsalolin da suka fi daukan hankali a Najeriya sun hada da karancin man fetur da kuma rashin samun albashi a wasu jihohi. To sai dai kuma fadu da waɗannan matsaloli. a bana an gudanar da bikin kirsimeti cikin kwanciyar hankali ba kamar dai shekarun baya ba musamman ma a jihohin da rikicin boko haram ta fi shafa wato jihohin adamawa borno da kuma jihar yobe to wai koya yara ƙanana ke ji da bikin na bana ga ma da ta bakin wasu a yola da kuma jalin gufa da jihar taraba musa musa jin ne gaske bikin christmas na ji daɗin ta sosai a san wani irin daɗi zan faɗa ba amma ina jin murna gaskiya mun ji daɗi da allah ya nuna mana bikin christmas Sabla, mun ci nawa mun ci kaza ta shanu. Ina ma mama fata an gama Christmas lafiya, ina ma baba fata an gama Christmas lafiya. Da yayana tuka ina musu fata an gama Christmas lafiya. kula nuna mana lokaci ta shekara. Su ma dai matasa ba na fasan cefa ba za a bar su a baya ba. Eh a farkon fari dai ni ne mai suna Godwin Gambo Gayus. Eh lamarin wannan biki a gare ne gaskiya lamari ne wanda ya zo kamar inda "By expecting zai kasance kamar inda yake ba domin yanayin inda kasan yake an san akwai damuwa irin na kudi da sauransu to an expecting abun bai kasance haka ba amma da shi ke Allah da ikonsa abun ya zama da dadi da armaci kuma inda kowa yana shagalewa ana jin an kaina inda yanayin abun na expecting zaman zai kasance daga cikin gidan da nake ba haka abun ya kasance ba daga jiya zuwa yau na ga bambanci ko ya zama ko wani walwala ana jin dadi ana shakatawa nan kayaki da ninka ba kaya a ɗaya don tun filiya a cin abinci to ni sabagin man na ga sun yi yawan man ban iya ci ba tun gari ya waye ka san abun sun yi yawan man kawai na sai cikin man sanaji ya koshi eh a gaskiya kin bana da na bara akwai dan bambanci karan daga ciki mo especially bambancin bikin bana shine bikin bana do ba mu gama shi da ana nan yanzu ne aka soma celebrating din tukuna ba so mo especially yanzu mafi yawa masu ibada suna cikin ibada cikin ibada ba fita daga coci ba tukuna amma bikin bana yanayin inda nake gani kamar zai fi na ba ina fata ina wishi kowane krista da kuma kowane ɗan najeriya kowane mutum a duniya happy christmas a duk inda yake i wish everybody happy christmas ina fata a yi christmas lafiya a shakare lafiya ba fada ba rikici ba hasari hasarori kuma na ba ma yan wana matasa shawara yau rana christmas ne rana ne na ibada a yi ibada a koma gida a zauna da da iyaye a ziyarce abokanayen arziki kada je a yi wasu abubuwan da wajen shirin christmas bikin christmas biki ne na ibada na gode ma Allah da kuma murnan farin cikin aifuwansa a wannan ranar ba ranar ne da za a je ana wani sabu da yaran mata ana shaye-shayen giya ana tukin da bai kamata ba ana kosin wani harka na kawo wani tashin hankali ba shi bane a yi biki inda ya dace kar fita cikin bikin eh, dangane da tsaro gaskiya akwai tasiri sosai a gefen tsaro more especially inda nake giya ma kamar jiya kamar ni na shiga bacci na ga karfe biyu ne dare jiya to inda na gani ana nan kutai na ana bi kowa ya sake kawai yana shakatawan shi ba tsoro ba komai don an tabbatar da cewa akwai tsaro kuma duk inda mun je ana sami jami'an tsaro suna wurin da gansu ba su damu da ku ba da suke baku wani kawo tashin hankali kuna murnan ku ne sun bar kowa yana shagalewan shi ba wani tashi hankali mu da wayanda suna murnan din ma suna yi a sake domin sun san cewa akwai ne. fata dai shine Allah sa a kammala bukukuwan cikin lafiya yayin da ma jami'an tsaro kuma ke ci gaba da shawage cikin shirin kota kwana ibrahim abdul aziz dandalin voa daga yola a najeriya